kasafin kuɗin na baɗi ya kama tiriliyan goma ne da ɗigo bakwai kuma ya zuwa yanzu dai shine kasafin kuɗi mafi tsoka da aka taɓa yi a ƙasar kuma shine kasafi na farko da shugaban ƙasa zai lissafa kayan abinci iri ashirin da biyu da ya ce ƙarin kuɗin harajin kayayyaki da aka yi daga kashi biyar cikin ɗari zuwa kashi bakwai da ɗigo biyar cikin ɗari ba zai shafa ba kayan abincin sun haɗa da biredi masara shinkafa alkama gero dawa kifi fulawa kayan itace kayan miya doya, gwaza, dankalin turawa, dankalin hausa, gyada, kwai, nama har da gishiri. Daily oil production of 2.18 million barrels per day and an exchange rate of 305 naira for American dollar in 20 A nan shugaba Buhari ya ce, mun gina kasafin kuɗin kan kuɗin Amurka dala hamsin da bakwai a matsayin kuɗin gangan ɗanyen man fetur a kasuwar duniya. Za mu haƙo gangan ɗanyen mai miliyan biyu da dubu ɗari da tamanin a kowace rana. A cikin kasafin, ma'aikatar ilimi ta samu biliyan arba'in da takwas. ma'aikatar makamashi ta samu biliyan ɗari da da ashirin bakwai, noma da raya karkara biliyan tamanin da uku, ayyuka da gidaje biliyan da biyu. sifiri biliyan da da ashirin uku. hukumar ilimi bai ɗaya biliyan da goma sha biyu. tsaro naira biliyan 100 ayyukan agajin gaggawa naira biliyan 100 albarkatun ruwa naira biliyan tamanin da biyu. sannan yankin Neja Delta sun samu naira biliyan tamanin da ɗaya. Shugaban kula da kwamitin noma na majalisar dattawa, Sanata Abdullahi Adamu ya tsokaci a kan kasafin musamman a fannin harkar noma da samar da abinci. Ana nema abin zai kare mutuncin noman wannan ƙasa ne, ba abin zai kare mutuncin noman mutumin Ingila ko mutumin China ko mutumin Indonesia ko mutumin India ba. Ana maganan wanda abin zai inganta manomin na noma, inganta rayuwar shi abin da duka yake nomawa ya albarka. ya yi kasuwa kuma wannan kasafin kuɗin an inganta wa'annan hanyoyin kwarai da gaske kwarai da gaske a state guda ka je duk najeriya ka zaga state guda mai mutane miliyan hudu miliyan biyar miliyan goma tractor nawa suke da shi dukkansu miliyan shida tractor nawa suke da shi da za su yi noma irin na zamani jina na na, shuki nawa suke da shi da za su yi shuka injina nawa suke da shi na girbi taki wani taki suke da shi nawa ne taki ake sayar da wasu in ba ma wannan zaman yan shekaru biyu uku suka dawo da shiga gwamnatin Buhari aka tsaya tsayin daka aka ɗauko shiri na musamman da gwamnatin Morocco aka fara yin taki da arhala sai da taki bai wuce naira dubu biyar a buhu ba da naira goma sha ake sai da taki. shi ma sanata kabiru gaya ya ce ana kasafin kuɗi a ƙasa amma ba a taɓa irin wannan ba. na ga yadda ake kasafin kuɗi shekara biyar baya ni na ga kasafin kuɗi na bajet ɗin hanyoyin najeriya ni kuma na kwamiti ba lokacin an sa dala a naira biliyan ashirin da takwas. amma buhari da ya zo mulkin nan ya fara da biliyan 200 su suna biliyan irin takwas biliyan 200 ana gaba gaba har akai biliyan 300 400 yanzu ne muka sauko ƙasa saboda ana son a tsaya akan ayyukan da aka fara yi a ga an gama su. Wannan kasafi a cewan shugaban ƙasa ana sa ran samun kuɗin shiga wanda ya kai tiriliyan takwas da ɗigo ɗaya kuma shine kasafi da ake sa ran aiwatar da shi daga watan Janairu zuwa watan Disamba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.